اتباع كنك مسألة دنتن تانونا المسألة الأولى مسألة أنا نعم. هل للسهر حقيقة يا لحقيقة وقرتن لغنوا ونت نعم حقيقة وقرتن لغن الله سبحانه وتعالى قال ومن شر النفاثات في العقد natanga murini jelli tuhandana be yonki tuhandana be soho burenga takundi walla garin to na be soho bulenga tafundi keda nan nanti mani ti haqiqa nga korten dangan agam pani haqiqa nga korten dangani allah subhanahu wa ta'ala mo to na tanga mure tay allah ga do nyamari ona tanga mure nyati ya kenda ko ti korte haqiqa ni awano amma kin ki tengar na gani be yala kafir ni makahir ga o hakata kenni الله سبحانه وتعالى قال فيتعلمون منهما ما يفرقون بي به بين المرء وزوجه iwa hon karna ho kebe iga hatan de nyana sirannen di yakken do menagani kira ko nanti korte nga hakika nga dangani arawa siran di yakken patameya wa hakaza do haditha kebe gari fare sallallahu alaihi wasallam nanti yahudiya nyugo da korto yahudiya nyugo kida faren korto maniya ada korto intu be no ngana sentin diga to kostenta dundi ada kunya ro pun ko ma me nan digi wara gede godi koy gada kon mo gombe faren do sahaba no ga girnan daga gede ke idani korte kera gede ke jinya ganyilla qanga na ko koti yo kendi anga na sage jillo no kenyo ke baten daga ille na mo gombe idan fare alayhi salatu wassalam korten daraga haqiqa haqiqa amma hona honanonga ida kena kari haditha ke musnad imam ahmad bukhari muslim adatana amma kisko mante honanonga ida kenna kari masalan mu'tazila ikunna nakari nanti haqiqan ta dangan idan ho kebe gan ho sahantenga haqiqan yana kortenda mu'tazila gara digame ko tungunta angana haditha num pay na qur'ana ngaya num pay kunna kan kannan kaga sabatin ni wa sabatin nan ta haqiqa nyana fortenna walla gada ko mombe waja'u bi sihrin azim surat al-a'raf di fir'aunu na no ko iriti korte ya korte kebe qorengan kusna sabatina nan tu kortengano idan haqiqa nga korten dangani kortengano nga kenca batintenya المسألة الثانية مسألة اللي في حكم الساحر kortondanan kitende toanunga rahimahumullah idame sori yala kortondana kafir ñani wa ma hatanpance ñananonga abu hanifa ado malik ado imamu ahmad aɗo jumhur ikuncukahumanten daga iti kortondanan ni kafir ñi والله سبحانه وتعالى في سورة البقرة دي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر kuma ja kuma na hadu suka kuma e kuma da binu suka suka kuma te ado jumhur to anon jamanga ga do kebe kinna nan ti korton da nan ni kafirin ni aga da korten ken da bara ga sabati nan ti korten ga maga kota nan tanon ga kafirin ni na kamanga madhabun ku suka do jumhurun na ke kya kamma amma shafi rahimahullah akan daga ati serbe gana korten karawtin adangana korten magan kuto dangana gelli te ke gana so ya hun wa jabin din su ko kumali kanu korte ke wala ku be onuga tintono ta sanonga ku be onuga hinu dabarni kebe ki kafira hon cabatindi onati kafiri agella gana ni korte ga serebe maga korte kenta kinye katta kafira hon a kembelenga owatini ahobure kamma amma da kafiri sahih shafi da mo kenyammogati idan ni ñugo ga daga danke ñammoxoy nanti hatan panceñanadi mohamed lamin chenkete rahimahullah a nan ta ka mangana ni aga allah dar darno ko sanun jinnan sanundo jinnando ɓe ke be ga kiña kafiraxunga kafira kafiran amma gellagananya aga akorti kortege ganta kiña kenga ana do ka tu do hoyno a ka onata kamanga haramin ta kamma amma ontatana awa kiña kafiraxunga sahih amma kesu mante kube nuga gati kafir nyen kafir he isuna mani konni itina korton nana ngana kite akallenga kenga jibinte nyen warni korton nana ni bonondi ndana nyen munyendi asra nendi yakem patameya atto ke munyendi kenni balaw yei balaw kebe kor kor kor korengani idan atto kan nan kagai oku anga korto sungallo kuma walla anga korton nana sungallo lokuma so di. ken kaman korten ni kafir a kunu an ga ko han allo ma gaire ke biya kompol le medo ke biya ku be kanadio man jon korten ni kannan ka gai korte be ga ba ka kafir a kunu al masalatu thalitha masala sikandi fi qatl sahir wa sahira korton na nayo ado korton na ya garen kalle masala sikandi ni kenye jumhurun daga do kannan kagai malik do ahmad wa konni kenya nanti korton nana ga sabatin nanti korton na yan tanni akalla mana ina kalliya diga pillandi kenya gella gananyi akorte ke ganta kinye kafira gunga kembrenga antakalla shafi wa ke konni diga pana to soronga itu hujangi kumma hadithan ni maga eh, tirmidhi do hakim di وهكذا ربنا عدي لو ديار قطيني أدا تنام ننتي حديثا لقل لي إسماعيل بن مسلم المكي نمغ حسن مغا نمغ جند مغا ننتي فارنتي صلى الله عليه وسلم حج الساحر ضربه بالسيف قرطنا نم فدني كان نغا كننا كتوتي كاهن معنى نكرتي كاهن يتكي هدى لي صحيح يتترمي ذكر حديثك كوم atinta ke hadise tunan tawru gintengano maganta tikke yaxe mana ke riwaya bane to anu ñuruga daga iti ismail bin muslim ni maki akengani hadisa bede awalan pundinia iti fo ke be hadisa ke mawqufu ñani hadisa siginte jundu be kam. to anu ñugo daga iti ismail bin muslim iti ahmadu ti munkarul hadis ahadisanga ken koninteñani wa hakada bun ga xaxa daga ننت ليس بشيء أكم فتفنية ذهب غاغة رحمه الله متفق على تضعيفه ما من ألم في ألم في ينكم إذا ناقين أنت مني كبغني إسماعيل بن مسلم يا أغاغني مني يا أغاغني سر لامفنتين إذا عندك يا حديث لامفنتين kubenu ko hana ngum ku kubenu ga tukol to ndana nga kala ite مسند الإمام أحمد dikebe ga bojala ati umaru kitaben lo kuya umaru kallen mana le tarallo ya akallen kane tistine ya nanti hogani korton dana be suya ona ken kari sufyan agana gelle haditha ke hillandana nyuga ataro korton na agana yagare be su idan umaru le taralliya umaru kallen kane tistine ya nanti korton dana igoro korton dana yagare be su gi magano ina kari kenga nyabirambe ikunna korton danu sikya kita idi sukof manten kari idan ida dalile nya du dengan kadi nanti korna kortonanan kalla habsa radhiyallahu anha faren ka gumeke ada nyamar den nyatum bare gare go nyinonga kenda habsa korto habsati ina kari ke asaru be hakana ke malik da hilla muwatta ni ay gonun ta sanadu munqati asanadu munqati yan abdullah qada hilla imam ahmad rami abdullah kan qada hilla masaila nun nuqani بيها كده حديثك التي سند الصحن تيام وهكذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على كهدي الصحن ديا كتاب توحيد دي إذن لقامنا نكبيا الصحابة نكبيا nanti kortondana ga kitenonga tanni jumhuru ngaragado kebe kenyani tongunga akalla umaru haditha kebe hakene ke ado jundubi galle ke ado hafsa galle ke sahaba makitenonga hube gi sogini nanti ayi anta kalla faran kaga sallallahu alaihi wasallam agado ñamar nanto ñaxe yemmu beni halle umaru wa kun noxondi faranti inna allaha jaala alhaq ala lisani umar wa qalbe allah da tongunya umaru nenen kamma da da sondomen kamma ke hadi sahantenye idan onati diga men fo de penni kannan kaga yam ikun dalilum bangantenye ni nanti korton dananga akalla ke an ho sahanten kaga yam amma kubenu gati ayi akortenga makinye kafra ta kalla shafi gargado ke bada tanam iti ni kannan kaxay fare sallallahu alaihi wasallam ati la yaxillu damu mur'in muslimin illa bi ihda thalath silamin porenta daga dagana mana sirannen porenta daga dagana silami gani maganta tisinu sikki atayibu zani kirsi jenana mana kebe ga ya ga saga jeni jenini tambirenga ay goda ya garsa ya yaga nan saga jenini kallenya na nonga gidi ngalle wan nafsu bin nafs ar yonki yonki nganda sere kari wan kallanga nya kami seran dambe sui wa tariku li dini al mufariqu jamaa aro sere be ga yerte dina mbugu dina nogondi wa ken kaga kalli idan itike kamambe ha kene ke ya agane korta iga makinye kafira gunga kambere nganta kallanya mo susu ko me walakin ya laka haditha dalilai sallallahu labidu gada korto amakari ti faren makari maniya faren kano fitinan nan magage fitinan nan maga sanke idan sawaba ngani kebe ya korto ndana ne zimma dunke wa anya silami a nya hoga ya aga sabati nan ti korto ndana nyani akallatan sahih al korto ndana ngani ga kalla watu idan e kudona hoyendenya haditha kebe oga dangai sahana oga da akoni ta musnadu limam ahmadu di e kebe gati bin kata allah inta bin muhammadu dangani wa farenga ti arafa alhaqa li ahlihi ada tongunga ada kenti ikaman dangani e nongo oma kore kata to anu nyugo akorne nanti haditha keni dhaifu nyai wa hakaba wa hakada shuaib al-arnaut ata alayhi musnadu limam ahmadu kamma awa koni nanti ke hadithani daifu nye walakin honu da sahandi kenyani ogada istidlalu nyata inonga yani litambe fakat na ullinde nyatanni kudangana haditha ke ngarno kotana ngana ngarna nte daifu nye idan almasalatu rabi'a masala nagatan din حل السحر عن المسحور نقرت الله غصبك قرت يمن معه ابن القيم رحمه الله هتقرت الله غصار النهلوية hanan ni kannan na kortella wasu time in kortenga kebe kana ke kana gelli shefane gollenye haditha kebe gari nan tu ho on ta kortella wasu ma gan ta korton dana amanan ni kenye na kortella wasu time in kortenga na la wasu ti illa kapin killunga bidan killunga kenta gemmenya mo susudi hillandin ni kannanga annushra birruqiya na kortella wasu timma sandenga wa ta'awidha taro tangamur murhonunga والأدوية أدو سهرنا والدعوات أدو دوام المباحة الدوام كبير دغان تنغني فهذا جائز كي أدغان تنين إذا القرآن غاية نما أنغا كما ما سنتي ولا دوما سنتي ولا كنغا يتنغي موريوانا ما كبيرا سبت هذه الصحان تنين ma ittuwana maga bunnanyi tenyani anna kutu na sagundi jinga kama namini mana yankai tuntano tantanonga walla kenga hedduwango magangi konni bidantidi tidi kappentidi kemberenga ho hontakeya bukhari gada hadida kabe hilla agaga muallaqa nambugo qatada magatiti bunil musayyabi dangani igo sasa ida na araga baki iya maga mana anga tukenga nyana yo igon pugusin baki iyakken maga yala kamango awa korte kella gosono mana man nyana bunil musayyab ati basun tatkenga kun nun na din da nyara murunu ho kebe gantana hene saran da hatan da nyabbaka kenya ma amma hu be gana hene saran ma hatan da nyabbaka ma idan dalilin fa kana kai nan ti korto la go sade hilwan agana nya ganya na tamen ne su anta gemme kwanga gonu ngalli igara gana kati korto nano nga gijan ta nga sanan anu nga ado kibari nano nga kebe hakana ka anta gemme nyamma so hubenda daga kata kwai sanna ta سلن تركنا وهكذا رهد يصحن تندي ننت من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة سرب النرق قتت في اندانة ناترن بقى هن مغا سلن تركنا دنغني تنغت بتو صحيح تنغت بتو أكمن سلن تركنا إذن تنغت بتو سلي كم بتو هنيا أري حديثتنا لننت من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يم من نرى كتا من نرى جيجان كتاني أرى ترندير بقى فنما نانتاجنا تغني كورتون نانك جيجان كتانك ولا خبار نانك أدرى أكمن خبار تكبارا كن تغني أكمن كافر ناوجه هو كبير ينقى كما صلى الله عليه وسلم أي هذا صاعدة لأن أنت من أتى كاحنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بيغ نار جيجان كابتاني مانغنار كورتونداني أنا ترندنا دا غدا كبه كوني أكمن كافرنا هو بيغ ينقى محمد كما صلى الله عليه وسلم إذن هيك قط قط قط قط أم غنتوا agayda ho gabe marsa tikya anta innan da an korto an ka palle man da an korto haban bano da an korto an ka an dinan pay bonno ire nya na usan ta giri i ko ni ta ho buran mundun ti seren kini me munduna in ta ho buran nya na sere ini me yan kana ini re mun yan kana ina nya na kunda am mo gonto gella ga na sabatin nan ti dan korto korto la go sadan hilla sharia ngara ka danan di kanda kan tanya nan amma sharia ngara kan param kame korte gananga kellan tanya na modaga antan dangane amma gon to asiri siri siri siri aga ina aga ben kita kunna kare kare ya garin kara hari mankara ndira ga tanne ida antai nenyen dan korto alle me haranda gutu me ne tantai nenyen amma gon to amma gon to asiri siri siri siri idan kebe hakene ke kyani nyerundinga asihru kebe to ngani nanti korte ana korten da bare anyam mo masu wana onata ambugu salama onde angana korten da baraga tuinan di korton dara nyananga seranga da kite be ko kenni onan kariya sahih aka mambugu salama gondi ona kalliya amma dimmundo sogon pay do ka batte jaman pay do ka batte korton dana goruku darjan na kwai ti esu tanda sinin dun kutulu manta ken kene darjan pay do ka batte kubenu kan kawa kallo kura kunya darona pirtonu ni mendi ni daroni ni wara urgin to ngani nyako hitana ana intere be do kallengan kawa anno alhalan curundi idan burjanda hinu kunjerundin nikkehen الناقض الثامن من نواقض الإسلام قرجنا نستفن لجل الإسلام ونقرجن دهينوه قال رحمه الله مؤلف ما أتي ألغناهن مظاهرة المشركين إلا كفانونا إيرجن دنا ومعاونتهم أريد من دنا على المسلمين سلام كما المظاهرة والمعاونة بمعنى واحد يسني أنا بانا يعني كان المناصرة نهل كفانو وانا كندي مسلام كما كغابي هكذا كي كاسر مغن اسلام اغن غني والدليل قوله تعالى دليل على لغن ان قني كغني ومن يتولهم يم بيغنا بيسه لكفانو كيا minkum gella gafu nga kare kare yare ayan na ko barendi yahudu do nasara fa innahu haqiqa ken kamanga minhum awagelliye inna allah haqiqa allah la yahdi alqawma adh-dhalimin an takandan ni soronga ku benu ga ni tonyo ngondame almaida idan gelle ayan ne yahudu do nasara kamma ko gani kahiriya ko gani hilla kapane asuko mandello ken wandi idan ni de mati mani yere anay sa sa salamin do kahir no ga janenga ni de mati na burenga ni de mati gaganyo kenga ni de mati haqralla nga ni de mati loranu nga ni de mana lire nga on kamma na islamin ndi tani toro kesko mantenga gelli mana kesko mantenga gelli ide mandanya salamin on kamma gelli urgindanya salamin on kamma warna nga ma islami islama gun koni na salamin on koni anta daga na kahirun nun de mi kamma an garga kahirun da mi kamma kenda ko nan tan na kahirun mun da kenda ko nan tanna sila kahira ko yamunda mun kamma akan ka kada silama on ko ni tambu dinan no ne zalika bi annahum karimu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum idan ke khani ho lenki akad ada sir gabgabe kita sir gabya no lenki iganta ka silama on karna iha juga ta syariam maga anna nyini ho gabe na kahir nya de man islami non kamma anna nyini ho gabe kahir nun yang kibare nan ge dina da islami non kamma idan amma gontu arabu ngane atawalli ado almuwalat intabana atawalli kamma nan nan kagai kamma nan ya tawalli alkafara kafir nun ngana mbi sikunga hi ampin yalle munni kunye sahi riddatun to anun ci gamari nan tikani yarte da ambugu salama gon non amma muwalatun ni kannan kagai muwalatun ya mahabbatuhum iqanu wa mu'asharatuhum adi kafalle maunga wa musadaqatuhum adi men jammaunga hada kabira kan junubu gore an takinye ho hana kedi idan na islam na kahir nun murgi islamin nun kamma ni nyambi sallemanga in yallen man tamma mi ba bane anni urgenya de munda anni ya de man islamin nun kamma an bugu islama kun no fogabe ganon alenki ina kahirunyademana silaminun kamma aygonu nati ikunna hanna kadi yekono mincirono kadi idanke surono kadi aganya hohondammin anken koni gadi yaganu ni dema silaminun kamma anto agonna alladi nanta anbugu kahir anbugu anbugu silama agondi antogonyani kahiringa angara hilla kappanan poso su dema misali de hilla kappano nga debendi sunna gumu nga debendi anken daga hilla kappano nya dema walla hilla kappano nga munana sunna madar sankara walli wa mun nan sunna misidan kara anke haran nana tan ni sunna kuminya sa sagana da ide maka no gonde ta ni wuru islaminun kam mata an fa gonna ladi nan ti men kafirin nan ma maga skilla pano nga magi de maslaminun kam nyam mo susu ko tendi idan kani burjannana segundim الناقد التاسع برجنانا كبندي من نواقض الإسلام جل إسلام هون برجنانا قال رحمه الله من اعتقد يما بغناته صندمنا أن بعض الناس ننتصر نيغو يسعه الخروج بقنا كنيروانا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بقى محمد شريعة مغا عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج قبك قد خضر يروى مغنب عليه السلام عن شريعة موسى بقى موسى سلام عليه السلام كسيها كما فهو كافر أكما النكافر إذا سربي غناته سنمنا nanti sere yugwanonga modi yugwanonga walla kenga he sere kafu yugwanonga arawa allah battati sharia tana nani faren danke sharia ga he akaman bate ke sahantenya na war janna kitati an kwani me da nya batu den kanda ta hanjon da mangan nan dikke kaman kana bati sira kamma ana mosa anja kamma dan ke bate war janna kinnai anni kafirin ya fara bate ken ta kanna ana nanya koi nan ti musa do khadru da menya khadru alaihi salam amma musa dina shari'an kam khadru ni shari'an kam musa shari'an kam nan tan ka garanya na faran palle nan ya ke farenga Allah yi sarai go na nani faran sarake ga an kaga Allah bata tikenga nan ta kama dan kenta hantanya ne an bai ga ti arawanyana an bugu salama gundi ai me abe ga ce ke kama an bugu salama gundi wasu wajibin ni mollo mani di mollo faran sarake kenyan hakatuna nga ngalla an tin serenda da ni faren tunnan ni kay faren killin ni kay fare alaihi salatu wassalam atona ke ya kunda yi to ga galle ke ti ko bure mene maana wa gara wabba ka faren killen ni tiken no qina batu mo ko tana dabari ora wabba ka faren killen no kana kille go to ga abata tikenga mai ke manan petike ai diga mun nuwa do ku ko ni yo kor kor kor kor nyane ammo ne kun tan nyane magandu marta faren palle na nyake faren ali salatu wassalam illen tu sutun tan nyane ma killen bane kille sun dano agan kinya to mun amma faren killen bane kille suntano ngagan kinya arjanne mafaren kille bana alayhi salatu wassalam idan amma gonta allati wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin serbe gana salama gonta na muruna tigna ya duda ngan dinai antar gena illa ara kota kamanga gelle perdun tonga ale muran wa hakada ari musnad al-imam ahmad di ado abu daud ado tayalisi ado darimi adi tanah nanti bunu mas'ud radhiyallahu anhu ati a kotai goy ada khiri kore go ada ken khiri ati kya hakene Allah killenye kem palla da khiru musuta na da kunda bari khire ke tenda no gende ati kya hakene kille hata hatan toy kille sugadi shaytana wa ken kamma wasron khilli katai kem palle ada ayang kara suratu li an'amidi wa anna hada siratun mustaqima فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله kebe hakene ke kyani ke killen atelan wante kada batu kama killum batu killum som batu garan killum batu killu sankin tom batu killin yangin tom batu iga hate hate ne ta haka kun abaka kille ke ma idan hakikan pai ken islama go kenya killu kore ke ya fare ngara kebe qire kore be dabari islama killu so be no garta inda no gani kempa hilla kafin killu ndo bidan killu ndo yon killu mun killu nye angaro kumpo hodi antu agon na ladi kempa boga nganye ambay ga boga baka killu gore nga nalo killu mi senye di arawa daga na anakara kane dorunga arawa nyana na daga no kuyme anakempe gumbanga arawa daga na kempe yugote nyime ara daga na kempe kutte nyime no kembe da ngara anyini suanga no nyime akille akene kenga debin killeheti aranya na haikata ho dingira tanai me amma killu qore kenya daga na mame mi na utudde be katta amen de benga angara killu qore ke arata awa nyi meda sanke on kobo anyi meta on denga to hoy la warno killu burendi la wa sankini la kempen ho wanda minne anda anda uta kan ne ma an kaga da farin killu ga to ono tan ni sanke nga awa nyi meda kobo awa nyi meta ko ta susu ko mantenga angara jahannaba ngade sudi anyi meta ko tay tamrenga amma on to killen ya hakene ke aga konanda faran ka ga sallallahu alaihi wasallam ati maton charno arjanna masrebe gana bara iti fare ko ga gamballa ati serbe ganin batu aka mallo arjanna amma serbe ganin kuta aga barin killen mutu aka mallo imbendi ken ken kaman bara an ga bara bana ko anyi meta ngarno imbendi ken bereng amma gontuwa kafira gungana da ngani ko tanaye to ko ibn al gara ko mo gombe fal kufru laysa siwa al-inadi ورد ما جاء به ورد ما جاء الرسول به لقول فلان فانظر لعلك هكذا دون التي قد قالها فتبوء بالخسران ابن القيم تكافر أغم بتوتنا النونية دي ما غانتا قندن قطاغو أدو نهون تاغان دي فارن لو كنغري فلانا دي غامن دا فارن تكون دا كارسار قد تكون دا ولا كنغ فارن كلن ينبارين تاوتو كافر أغم نكوين لبانا anya kandun ko te ji farin nan ni ga mara wutu walla ken ga farin do diga be garanti ayi kena karta kallen nyu to karta kada man ko kendi kambere ga kafira on ku hilli bane kambere ga fare alaihi salatu wassalam age farna unga kello gontenyen khadru bugu musa shari'an no gondi an kellan daba ka farin shari'an no gondi susu ya warni musa shari'an lo gonde farin kallen lo gontenyen allah subhanahu wa ta'ala te تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان tunkan kairin jirin tanni tunka kebe gara qur'ana gara kenyan kandi hatan pancin dana agara yang kandi komen kamma kudo kome kenanya ta ko horun tusu ko manten danga ni gongon dana idan dalilin ya kana ke faran kai farna ngalo gontenyen tunkan ta da suratul nisaa di wa arsalnaka lin-nas rasula wa kafa billahi shahida wadan kisoron da gani hare ya a wasu ce Allah subhanahu wa ta'ala sai da ne idan ke akwai kwai nan timani fare sallallahu alaihi wasallam a gafar na un halo gwantin surat al-araf ga Allah subhanahu wa ta'ala ta kulya ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a an kan nan ti ya kun turo in gani Allah farin ya karta kasu su ko mantanga farin ka ga ce sallallahu alaihi wasallam hadithan dim walladhi nafsi bi nkunati tunkanga tunka keɓen ke yonkinga ta kittenga la yasmau bi ahadun min hadihi l umma yembanin tammu kitinke kefarnaxunga gelli ke ummatoya yahudiyun yahudiya wala nasrani walati nasara thumma la yuminu bi saga ken pallaganta tongonnintinga illa dakhala nar magaro imben noxandi hoxa gara faren kefarnaxo ke ga kiñanga igara konanda anga bara tongondi ta allonen beñedi kisrantaxanonga فاري صلى الله عليه وسلم حديثا يقول أتي أعطيت خمسا إلى كرغوكين جمانا ألا كرغوكين يا لم يعطهن أحد من الأنبياء كما كن ينباني النبي من نغن أو كان كرغون غندي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة النبي من أقيني كاتي سرون يقرغريا وبعثت إلى الناس عامة انكيقي كاتي سرون اللوغيني إذا فمن اعتقد يم بيغناته صن منها أن أحدا ننتي يمبانيا يجوز له هوقم مكن يم بيغني أن يخرج على شريعة محمد أوقم ما دغنا نمبغ محمد شران كما صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله أنا بتين يحل دغني بشريعة أخرى تسراتنا فهو كافر كن كمن كافرين لماذا من دغني لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ورن محمد سريانا شريعة أما سريان كبير لوغن تغني للجني جنا دغني والإنس أرو حرم رمن دغني وللعرب أرو عرب دغني والعجم أرو كبير جهتي عربية ولأنها ناسخة لجميع الشرائع أرو فارن شريعة برنقندانا ناكنا سريان نشوسكهم أنتن دغني sado farenga nyana kay fare absaranum pillirame ne misali da ko khadru don musa gara meni mo gombe hossa anten kamma khadru nyu annabi nyim menye musa alaihi salatu wassalam annabi nyim menye kai fare nyini hay gara meni amma fare alaihi salatu wassalam akan sharalla na suka humantanya burun kabakanonga kemberenga fare ni horanta menyini ho garanta irina halle ga nyammo susu ko mantende amma nanti isa wayan kana lagarunga amanan nan ti isa do sada kurum ne isa yang kai tungundi ti kenya hadir da kenya sobatin di isa wa yang kana duna la garunga ayana masihu dajjal kalli gaga wal annahu nanti farenga ba'da ba'athati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farin qiyam palle صارت رسالته عامة فارنق فرناونا لقرالو قنتنينا لجميع, لجميع من يؤجد yemme ndammancu dangani yemme kebe ga kitte ila yaumi alqiyama kata sigen kotaya khilaf shari'ati musa ti musa genga laysa amma musa saran peti sare gonte ya bal hiya khassatun bi bani israil ay musa saranni xerexereñeti bani israil ankonga walihada kedangani wasa alkhadir alkhuruju bakkenga da khadir yurwa an shari'ati musa baka musa ma idan ke an cigi kadruga katina mbugu musa sareyandi warni musa sareyanga alogonte he amma fare sallallahu alaihi wasallam faren kello gonte nyen idan man me hay ko ni kannan kaxay faren sare gonte nyen hillandinni keɓeya faren sare allana sare an cukahumanten burun ka bakkanonga idan keɓe gada sulogo a kita hotana kendo hotana rantamenyini keɓe garin